Bakin masana harkokin siyasa da demokradiyya na duniya ya zo wuri guda game da cewa kuɗi na ɗaya daga cikin shika-shikan siyasa kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen wanzar da demokradiyya a ƙasa. dangane da haka ne hukumar zaɓe ta najeriya ta ɗaura ɗamarar sanya ido kan yadda 'yan takara da jam'iyyarsu ke kashe kuɗaɗe wajen yakin neman zaɓe a ƙasar saboda yadda ta lura ba sa mutunta dokoki da ƙa'idoji da ta shimfiɗa ta fuskar kuɗaɗe to amma abdullahi mai kana zara wani ɗan jam'iyyar apc a kano na cewa ita wannan hukumar zaɓe in dai ba ba ta da fada shugaban ƙasa ba to wannan matsaloli ba za a daina gani ba wannan tsari da suka faɗa babu wani ɗan Najeriya da iya karɓarsa domin daga gurin su komai ilalace in Allah ya ba mu gwamnatin tarayya karkashin jam'iyyar apc dole a zo a yi hukumar zaɓe mai kyau wacce za a raba ta da fadar gwamnati ta zo ta zauna take yin abin da ya kamata don haka abin da duk suke faɗa babu abin da za su ga ɗan najeriya i gamsu iya da shi ma dama suna fada shugaban ƙasa. shi kuwa abdulmumin ya umusa na jam'iyyar pdp cewa yake idan aka yi haka ɗin abu mai kyau ne amma abin da nake faɗa nake nanatawa a nan shi ne shi fa irin wannan abu kai monitoring kuma yanzu an ce ku sai motoci ko ku kama ofis ko ku yi wani zirga-zirga na miliyan goma to kaga ai za ka iya yin ita hukuma ta ga abin miliyan goma amma akwai wanda ba za ta iya gani ba ba ina ganin ci gaban siyasa da fahimtar mutane da kuma wayewa ina ganin gaba watakila za a iya gabatar da wani amma yanzu abu ne ga mai wahala ga duk jam'iyyun ba ga pdp ba ga apc ba ba ga wasu jam'iyyu ba To ko mai 'yan takara ke faɗi dangane da wannan batu? Honorable Barrow Jibril shi ne mutumin da ke yi wa jam'iyyar APC takarar majalisar dattawan Najeriya daga mazaɓar Kano ta Arewa. Tunani ne wanda ike da kyau amma kuma da wuya ya tabbata. Misali, ai gashi 'yan kwanakin nan bai fi kwana biyu ba aka zo aka yi lancin na neman kuɗi wanda jam'iyya jam'iyyar PDP ta yi. Wanda za ka ji mutum ɗaya ya fito ya bada wajen biliyan biyar kamar misali kamar jiyar gana. fitowa ya ce da shi da abokan sun ba da biliyan biyar to da shi suwaye abokan nasa to ai idan hukumar zaɓe da gaske ke yi kamata mata fara bincike akan wannan lamari don a tabbatar wa mutane su san gasken yadda abubuwan suke sannan mutane su yarda da wannan tsarin kamar da muke abc ai dama mu ba ruwan maganan kuɗi sai dai malam abati bako masanin harkokin dimokuraɗiyya kuma mai sharhi kan al'amuran zaɓe ya yi tsokaci wannan yana faruwa ne a ƙasashe waɗanda suke da buwaya suka shekara ɗaruruwa suna yin demokuraɗiyya saboda tattalin arzikinsu yana wato a kan takardu ne kusan kowane ɗan ƙasa yana da akawun a cikin banki kowace jami'a tana da akawun a cikin banki saboda haka kowane ɗan takara an san adadin abin da zai samu ko kuma ana da kirdado ko hasashe na adadin abin da zai samu na taimako kuma idan ya tashi ajiyewa ba a gida zai ajiye ba to amma mu a nan najeriya kashi goma cikin ɗari ne kacal mutanen da suke da akawunt a bankuna kamar yadda kiyasi ya nuna na babban bankin najeriya to saboda haka allah ka ce 'yan siyasa wanda za su yi takara ko kuma jam'iyyun siyasa a ce hukumar zaɓe za ta iya gano adadin abin da za su iya kashewa idan sun wuce abin da doka ta ce a hukunta su gaskiya zai yi wahala wannan ba abu ne mai sauki ba Malam Abbati Bako kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.